يضلل فلا هادي له وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci ban saba yin program ba amma wata muhimma ko wasu abubuwa da na ji na mutane na ga ya kamata dan zo in saya ba da wani sako da zai mana amfani gaba ɗayan mu wato gaskiyar magana kira ne zuwa ga ɓangarori kamar guda uku na al'umma bangare na farko shine shugabanni bangare na biyu su kansu al'umma ɗin amawa gama garin mutane yana nufin haddani a cikinsu bangare na uku kuma kira ne zuwa ga 'yan kasuwa wato farko <clears throat> ina son fara kiran mutane zuwa su gane in suka kalli title ɗin da aka saka shine jarrabawa a cikin yunwa yunwa jarrabawa ce jarrabawa ce kwarai da gaske saboda Allah ya riga ya gina dan adam zai ci zai sha ba dan adam ba sunfi ne na mala'iku ba da, da, da mala'ika shi baya ci baya sha sannan ba sunfi ne na dabbobi ba wanda su abincinsu eh, yana na hasharat ne duk inda suka samu abubuwan da suke na na ciyawa ko abubuwan da suke na tsirrai ko wani wata zibala sai su ci kuma su samu abincinsu a ciki Allah ya sanya abincin dan adam cewa ku min min min min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada wanda Allah ya azurta ku kenan Allah ya yi wa dan adam ya kimanta dan adam ya dardarta dan adam har da abin da dan adam zai ci yana da kima kuma Allah ya sauƙaƙa ya sauƙaƙa wannan abinci na dan adam ta hanyar saukar da ruwa ta hanyar saukar da tsirrai ta hanyar fito da abubuwa wanda idan muka kalli banu isra'il ma su Allah ya ba su abu daga sama suke samun abincinsu amma suka nemi a ba su noma suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Allah ya mamaki yace qala atastabiduna alladhi huwa adana billazi huwa kala qala ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum kaga farkon ayar shine wa iz qultu wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce annan musa ba za mu iya haƙuri a kan dogara ga abinci ɗaya ba wanda za a dinga sauko mana wanda gasasshiyar kaza ko ɗan shila da darɓa za a haɗa su dangula su ci amma suka ce ba za su iya ba wa'ancan mutane wanda suke ma ba masu tsoron Allah ba ba suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yakhruj lana mimma tunbitul ard ka roƙa mana ubangijin ka ya fitar mana daga abin da ƙasa take fitarwa daga abin da ƙasa za ta iya bayarwa mimma tumbitul ard min kaza kaza wa kaza wa kaza to almuhim shine a wannan lokaci Allah ya ce musu ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum to babban tashin hankalin shine yau al'umma za ta yi noma ga labarin da yake zuwa shine a ce yanzu an yi noman nan amma abin haushi 60% na noman da ake yi a Najeriya ana fitar da shi ne zuwa gasar turai kuma a sarrafa shi kuma ya tsada gashi an toshe boda kaga wannan gaskiya wannan tsarin akwai tamsul basira ya kamata yanzu mutane don mu sauƙaƙa wannan yanayi da ake ciki mutane da yawa mu shiga noma idan muka shiga noma mu samu mu shuka abin da za mu ci kowa ya dinga noma abin da zai ci wallahi yana da kyau mutane kowa ya je nemi gonarsa ko ta kakanninsa ya je ya dinga noma abin da zai ci ya zamanto mun hakura ma da abin da za mu dinga siya daga wajen wannan gwamnati duk da na san cewa yanzu idan muka koma harkar noma da gaske kwarai zaka samu da yawa daga cikin mutane kuma sai a koma sharri akan taki duk da shi kansa takin yana tsada amma almuhim za mu iya sauƙaƙa wannan musibar da da noma na ce yunwa jarrabawa ce kwan din rayuwa ma jarraba ce Allah ce tabarakal lazi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga rayuwar nan tamu ba makawa ne Allah zai jarraba ta Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan anwa ne na jarrabawa farko dai wala nablu wannakum bi shay' hakika za mu jarrabe ku da wani abu wasu malamai suka ce a tsaya iya nan bishai wani abu wanda ma baka san shi ba da wanda ka sani Allah zai jarrabe ka shi sai kuma aka nau'anta min alkhawf daga tsoro wal ju'i da yunwa sai qur'ani ya ambaci cewa yunwa tana cikin jarrabawa abinda dan adam sai yayi da gaske zai iya jure masa wasu al'ummatu da suka fitina suka fitinu Allah da, da tufafin yunwa ya azabtar da su Allah ya ce fa azaqaha Allahu libasal ju' Allah ya dandana mata tufafin yunwa aka gasa ta da yunwa Allah ka raba mu da gashin kuma na yunwa to to to wannan aya da ta ce wala nablu wannakum bi shay'in min al wal ju'i wa naqasin min al-amwal sai kuma a zo a tauye dukiyanku yanzu wallahi kowa ya san naira ta Najeriya ta zama aikin banza ta zama yayi ba ta da kima yau ana maganar ana maganar dalar Amurka wacce ta aka dogara wannan dala ta Amurka ta kai naira dubu ɗaya da ɗari shida wasu ma na cewa har da ashirin ma to wannan wannan wannan wata masifa ce sabuwa da za ta dinga a al'umma saboda tana karya neran mu neran mu ba ta da wata kima ba ta da wata tasiri wallahi duk yan miliyoyin da zaka gani a account ɗinka wani ma ba ya da miliyoyi wani ma ko dubu ɗari wani ko dubu goma ba ya da shi amma wallahi ba ta da kimar da za ta biya bukata saboda an kassara kuɗin an cire kimar su a cikin mutane shi ne Allah ya gaya mana cewa za a gashi nan jarrabawa ce wa naqasun min al amwali wal anfusi sannan a zo kuma a karɓi rayukanku yanzu da yawa mutanen da suke mutuwa yanzu wallahi yunwa tana kashe su wallahi ɗazu na ga an kaɗa wani wallahi da ya tashi bajewa ya akan kwalta kuma ɗan ture shi aka yi ba wani da yawa ba kuma yunwa ce nan wajejen gidan man iya nan wallahi yunwa ce an kaɗe shi wallahi aka kawo ɗan abu ana ba shi ya tashi miki to wannan abin yana da haɗari yan uwa mutane yanzu damuwa ta yi wa mutane yawa damuwa ta yi wa mutane yawa talauci yi wa mutane yawa koki ya yi yawa da yi bara ta karu shugabanni ku duba Allah wannan abin wallahi tallahi ba imani ba ne ba a bar mutane a cikin masifa da kuncin rayuwa irin wannan ba daidai ba ne ba abin da nake cewa ya tabbata a nan cikin unguwannin nan namu na kano wallahi lada ne saboda rudu na damuwar rayuwa limami yana sallah ya ce assalamu alaikum wallahi ladanin sai ce assalamu alaikum assalam kuna ganin yadda yadda ake yawo da hoton wata mata ganyen dankali take dafa ita da ‘ya'yanta su ci ganyen dankali yanwa masu daraja wani wace iri al'umma ce dole fa sai mun yi mun yi hoɓɓasa mun taimaki mutane fa sai mun fitar da abin da muke da shi mun yi kyauta mu yi wa mutane tallafi a mutane agaji gwamnati ta duba Allah ta fitar da dukiya maƙudai na rantse da Allah gwamna musamman gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf gwamna mai imani mai tausayi mutumin arziki mai hangen nesa wanda kowa ya yarda mutum ne mai tausayin talakawansa wallahi na ji wannan a bakin mutane da yawa allah ya sama tausayi da rahama da jin kai ina kiranka ya kai wannan gwamna mai albarka ya kai wannan gwamna mai kima ka duba allah ka duba girman allah fitar da kuɗi ku fitar da wata basira ku fitar da wani tunani da za a sauƙaƙa a talakawan najeriya talakawan kano talakawan da suke ƙauyuka dan allah ku duba allah ku taimaki mutane ina mai rantsi maka da allah gwamna ana cikin matuƙar bala'in buƙatuwa zuwa ga abinci wannan kira ne zuwa gare ka gwamna wallahi saboda kyautata maka zato da muke yi saboda yadda da aminci da muke da shi da zukatan mu cewa wallahi kana da imani da tausayin al'umma ka duba Allah in ka ji wannan sakon namu ka taimaka wa talakawan najeriya talakawan kano ku fitar wannan tituna duk da kuka zana suna da amfani babu wanda zai ce hanya ba ta da amfani sai da na umar daga cikin fikirarsa shine a fitar wa da jaki ma hanya amma a yanzu na tabbatar wallahi abinci ya fi soyuwa da bukatuwa a zukatan talaka wallahi sama da hanya wallahi na tabbatar da za ku duba ku ce a ji aikace ci kacici mutane abinci suka fi so ko hanya wallahi mutane za su zaba abinci saboda wahala da yunwar da ake ciki yunwar da ake ciki ranka ya daɗe wallahi ta yi yawa mashawarta na wannan gwamnatin a sa su su yi aiki su duba su gani yaya za a sa wa ɗan adam farin ciki duk mutumin da yake neman farin ciki a rayuwarsa to ya faranta wa ɗan adam arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku duba fa bagamin bagatu bani isra'il ta ga kari yana lallaga cikin ɗimuwar kishirwa ta cire takalminta squall ta zira a rija ta ɗebo ruwa ta ba wa kare ya sha Allah ya ce a karɓo ta a kawo ta mun fita tausayi da jin kai mun mata rahama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi kulli kabdin ratbin ajr duk wata hanya hanta ɗanya mai rai in dai ka bata abinci kana da lada fi kulli kabdar ratbin ajar duk wata hanyar da take ɗanya mai rai wanda yana da rayuwa ko dabba ko mutum ko da aljani wallahi in dai ka bashi abin da zai ci kana da lada wasu malaman ma suka tattauna suka ce ko da arni ne in dai ka ɗau abinci ka ba shi kana da lada sai dai idan taimako ya haɗu da musulmi da arni sai ka gabatar da musulmi akan arni saboda ga musulunci ga imaninsa a shi kuma a tallafa masa wannan lada biyu ne a cikinsa da haka mu duba mu gani yau Allah ya ce ya ayyuhal an amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabla an yi Yau yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa ya ku wanda kuka imani ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku to kaga wannan fa wanda suka imani ɗaiɗai ko ake magana iri na irin ka kowa ya fitar da abin da zai iya bayarwa shi yasa annabi ya ce ittaqin nara walau bi shaqqi tamra ku ji tsoron fada wuta ko daidai da tsagin dabino da za ku ɗauka ku ba mutane ku taimake su su samu wani abu da za su ci a ɗauka a ba mutane su ci abinci abinci fa muke magana jama'a wannan kaskanci ne zuwa gare mu Allah zai at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya ce inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna ma nut'imukum kadai dai muna ce yadda ku ne liwajihillah dan neman yaddar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba wani sakamako muke nema a gurin ku ko godiyar ku ba shi sa ma shekhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama a karkashin tafsirin wannan ayar ko bayanin wannan ayar yake cewa ba ma a so idan ka ba almajiri abinci ka ce to yi min addu'a kawai ka bashi ba kar ce yi min addu'a idan ka ce ya yi maka addu'a to ka nemi abin da ba qur'ani bai ce ka nema ba domin inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba kwa neman wani sakamako ko godiya su ku ba su kawai su ci dan adam ne yana da kima yana da kima yana da kima ya kamata a ce mun haure matsalar abinci da za mu ci a baki wallahi annabi ya tabbatar mana mutum ya ɗau abinci ya ba matarsa loma ta ci a cikin ta akwai lada jama'a mu tunani to wannan kira ne nake yin sa zuwa ga mutane gaba ɗaya su duba Allah su yi tunani su yi nazari su ga hanyoyin da za su taimaka mutane wal nablu wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqas min al amwali wal anfus wath thamarat har 'ya'yan itatuwa Allah yana rage albarkacinsu a cikin babin jarrabawa shi ya sa kuma abin da yake ja wannan jarrabawa eh, ta muni ta zama kazama ta zama bakakirin ba wani abu ba ne ba sama da ba wani abu ne wanda yake jawo wannan jarrabawar ta yi muni ta yi muni ba kamar aikata sabon Allah sai dina Ali Allah ya kara masa yadda yana cewa ma nazala bala'un illa bi zambin وما رفع إلا بالتوبة ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة babu wani bala'i da yake saukawar mutane sai a sanadiyar zunubi da suke aikatawa kuma Allah ba ya ɗauke wannan bala'in sai in sun bi ta hanyar tuba bala'i yana sauka ne gwargwadon zunubai da mutane suke aikatawa sannan Allah yana ɗauke shi ne gwargwane yadda suka tuba suka istighfari suka dawo zuwa ga Allah Allah sai ya ɗauke musu bala'in nan ya kawo musu alkhairi athamarat a wannan ayar imam ash-shafi'i Allah ya masa rahma ɗaya daga cikin ma'anar da ya bata yace shi mautul aulad mutuwar yara ƙanana shine as da yace irin yaran nan da suke samaratu fuad eh, iyaye suna jin daɗin su suna son su suna wannan suna adabu kuma sai Allah ya karɓi su shi haka dai daga cikin basar da Imam Shafi'i wa as kenan duk da dai abin da ya fi zama mashahuri a wajen malamai shine as shine shine ƴaƴan itatuwa su zama musu albarkar da ya dace ba kamar da makamantansu sai Allah ya ce wa bashirus sabirin a yi wa masu haƙuri bushara to abin da yasa nake cewa mu talaka mu dawo cikin hayyacin mu kada mu je mu yi ridda ko kuma talauci ya sa mu ƙirƙiri wani sharri ko mu je mu yi wani aiki wanda Allah baya so ko mu je mu yi wa wani makirci don mu samu abin da za mu ci ko mu yi ƙarya don mu ci abinci ko mu fito gidan rediyo mu wasa wani don abin da za a bamu dukkan talauci ya sa mu fita daga hayyacinmu abin da ya fi dacewa mu shine mu tuba zuwa ga Allah mu yi istighfari mu tuba zuwa ga Allah mu ma kuma mu ji muna da niyyar son yin taimako da kaɗan ɗin da Allah ya bamu domin sunnar Allah ce ya yi alkawari ga duk mutumin da ya taimako shi ma Allah zai taimake shi wallahi da za mu ɗabi'untu da ɗabi'a irin ta sosai da na abubakar mista laifi ya yi masa yana cikin wanda suka yi wa ‘yarsa na na aisha ƙazafi ya ce ba zai ƙara ba shi abinci ba amma Allah ya saukar da ya ce ala tuhibbuna an ya gafira Allahu lakum ba kwa son Allah ya gafarta muku sai na bakar ya ce wallahi ina so Allah ya gafarta mu da haka ya ci gaba da ba mista abinci duk da laifin da ya wasu na abubakar yana da dama ya yi intikami a kansa amma Allah ya ja masa kunne kan cewa ku ba kwa son Allah ya gafarta muku saboda kar a hana dan adam abinci kar a kiyalwata wa dan adam kar a hana dan adam kofar da zai samu walwala da jin daɗi yau duk wata kofa da talaka zai ji daɗi wasu azzalumai a garin nan sun tashi haikan sai sun toshe wannan kofar da dan adam zai walwala ya ji daɗi wannan wani irin musiba ce kaga harkar kuɗi an karya harkar abinci ya ƙara farashi ɗazu-ɗazun da muke magana da wani mutumin kirki ɗan uwa ɗan kasuwa yake gaya min cewa yau ɗin nan kamfanin dangote da kamfanin ah, wannan golden ya ce yau ɗin nan yau da ake magana a kamfani sun mai da farashin sukari ne yana dubu saba'in da bakwai Yana dubu saba'in da bakwai wannan fa shine farashin kamfani a yanda ya bani labarin cewa yana ganin cewa kuma da wahala yau da daddare in shi ma buwa ba a ji nasa ƙarin ba amma zuwa da azu da rana ba a ji ƙarin da ya fito daga kamfanin buwa ba amma dai wannan ana cewa ya tabbata ƙarin farashi ne daga kamfanin dangote daga kamfanin kuma kuma golden cewa ya kai wannan su ma 'yan kasuwan suna jin haka sai suka mai da farashin sukarin su su ya zama dubu saba'in da bakwai wanda suke da shi kenan yanzu mai arha to yanzu nan gaba kenan wanda za a je a siyo daga kamfani kaga sai dai a sai da shi dubu tamanin ko abin da ya sama da haka subhanallah yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake magana cewa inna Allah yuhibbul abda idza ba'a samhan wa idza ishtara samha Allah yana son bawa in zai siya ya siya da arha ya siyar da kuma shi ma in zai siyar ya sayar da araha wannan fa Allah ne yake son ba wanda yake siya da araha ya siyar da araha ya to wa'annan kamfanonuwa menene hujjar ku na irtifa'in wa'annan abubuwan su kai wannan darajar me hikimar babu wasu dubaru mukaddara ma ku ce kuma da dala kuke kaza ko material ya zama kaza ba ko kuma wani haraji aka samu ku fito ku yi mutane bayani yana da kyau eh, eh, eh, dan gwata a mazoninka na musulmi mai wadata ka fito ka mutane bayanin da za a rarrashi zukatan talaka cewa ga fa dalili dalili dalili da kaya na yi tsada ba ni ma ina so bane sai mu ji daga ina ne illar mu kai kukanmu mu wajen ubangiji tabaraka ta'ala in kuma daga kai ne ka ji tsoron Allah ka sauƙaƙa al'umma haka kai ma buwa haka kai ma kuma masu golden peni haka duk wani wani wanda yake da kamfani wallahi babu fikira yan uwa ku san wani abu da ku gane ba shine wallahi alazim kuna cikin wannan wadatar Allah zai iya karɓar da ga kuɗin ana muku alat na sukarin da kuka sa ya tsada na rantsi muku da Allah ba ku za ku ga alat ɗin ba wata rana wannan zai faru da ku ga kuɗin an yi alat amma ba ku za ku ga alat ɗin ba kun mutu akwai ranar fa da za a kira wayar ku fa ba za ku iya ɗagawa ba fa za a zo ranar fa da za a binne ku a cikin ƙasa fa wanda ya fi kowa daraja da kima shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya fa yau kullun duniya faɗa alkhairin annabi take na kyautarsa balaraban kawai ya zo fa annabi ya bashi dabbobinsa da yake kiwo gaba ɗaya fa yan uwa masu daraja wata rana annabi fa ya fito da daddare eh, eh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi sai ya ga sai na abubakar ya fito ya ce ma akharaja ka ya abubakar sai ce ma akharaja ni illa aljo sai can ga sai na umar ya ce me fito da kai ya umar ya ce ma akharaja ni illa aljo ya rasulullah sai annabi ya ce wallahi allazi akharaja kuma na rantsi da Allah abin da ya fito da kuku biyun nan annabi ya ce ni ma ne ya fito da ni annabi da suka tashi suka tafi gidan wani sahabinsu sahabin yasa aka yanka musu akuya aka gasa musu suka ci amma suna fitowa annabi abin da ya fara cewa la tus'alunna yawma idhin anin na'im yace wallahi sai Allah ya tambaye ku a dangance da wannan ni'imar da kuka ji dadin ta duk da dai malamai sun ce ba tambaya bace litawbih amma gashi ya tabbata annabi yace la tus'alunna an hadha yawm al-qiyamah sai Allah ya tambaye ku a dangance da wannan ni'imar da kuka gwangwaje kuka more ta ranar gobe kiyama ina ta ragowa al'umma misali to duk da dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya riga yana cikin asalin yunwa ma ya daura sa amma zai tashi ya karɓi bashi ya ciyar da al'umma to amma ku yanzu kun san cewa bu ku mutane da yawa sun san cewa ba su yi abin da ya kamata ba mu tausaya wa mu, mu tausaya wa junanmu mu tausaya wa kawukan mu tausaya yan uwanmu mu mu tausaya makotanmu mu mu tausaya wallahi da kaɗan ɗin da ka raina ka je ka yi alheri mana da kaɗan ɗin da ka raina mana subhanallah yan uwa masu daraja a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja ya fi kowa kima ya fi kowa jinka ya fi kowa tausayi shi yasa wata rana ce a tara masu talakawa ce a tara musu aka tara su yi musu kyauta musu alkhairi wata rana ma ya zo ya raba ganima ya karar da ita ya ce wallahi da duk wannan bishiyun da kuke gani za su koma zinare da ya ce annabi ya ce wallahi za rabar muku yau al'umma ta rasa irin su sayyidina Uthman wanda za su sai kaya abinci su ce Allah da manzansa sun siya sama da yadda aka siya kuma ya rabar da wannan kayan kakab dan Allah ‘ya'yan uwa masu daraja kira na zuwa ga daukacin al'umma guda bakwai kira na farko mu yawaita istighfari da tuba da kira na biyu mu yawaita zikirin hasbunallahu wa ni'mal wakil da ya hayyu ya qayyima bi rahmatika astaghif bayan istighfari sai hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ya hayyu ya qayyima bi rahmatika astaghif kira na uku yan uwa masu daraja shine mu daina zunubi kowannen mu lokaci yayi da zai daina zunubi ni da irin nawa kai da irin naka kowa ya kokari ya tsaya ya tsaya enough is enough mu tsaya mu fuskanci Allah kira na hudu mu yi karatun ta natsu bayan mu da laifuffukan mu ai akwai wasu mutane da muka zaba da ba sa ƙaunar mu mu fara nazari tun yau tun wannan yanzu halin da muke ciki shine shin wai wa za mu zaɓa ne za mu sake zabar wanda zai zo ya kulle mana buda ko za mu sake zaɓar mutumin da zai zo ya yaudare mu ya kuma samu a ƙuncin rayuwa mai tsada gishiri tsada magi tsada shinkafa tsada taliya tsada makaronis. Duk abubuwan komai ya tsada duk abin da ka taba kawai wata masifa ta haushi wai wani virus da yake yawo yanzu al'umma sunansa tsada wani virus mai muni kawai ko ina ga tsada duk abin da ka taba tsada talaka yana kukan man fetur yana kukan kalanzir yana kukan gas yana kukan kayan miya talaka yana kukan komai wajen wace iriyar ƙasa ce me aka shirya don talaka kenan to shi talaka menene national cake na talaka da aka bayar kenan ya kamata fa mu duba wannan abun fa idan kure wannan fa ta kurewa fa ba a san fa me talaka za su zo sai akan wannan maganar ta yunwa da tashin hankali ba ciyar da mutane fa is a security fa big security fa wallahi tallahi koshin mutane da ake gani su ci su koshi wallahi security ne na zaman lafiyar kwakwalwa security ne na zaman lafiyar hankali security ne na zaman lafiyar gangan jiki security ne na lafiya da ake kira lafiya security ne wallahi na mallakar zaman lafiya da karanta ta'addanci ya salam wani wace iriya al'umma ce ba ta da tausayi ba ta da jin kai wani wace iriya al'umma ce da sai ka ga masu kuɗi sun je sun ninnike abinci niki niki niki niki a sto ya salam ba ka son ka samu rahamar Allah to ka niki ka tara ka dankare ka taskace ka mutu yau jama'a ko ku yarda da mutuwa bane ko baku san za ku mutu bane na rantse da Allah da gaske ne za ku mutu Allah fa ce kullu nafsin za'iqatil maut cewa kullu man alaiha fan kullu shai'in halikun illa wajha la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun Allah cewa fa iza jaa ajaluha ah, wala yu'akhkhiru Allahu nafsan iza jaa ajaluha Allah ce ba za a jinkirta wa rai ba in ajalin ta yaso ya uwa masu daraja in mun yadda cewa mutuwan nan gaskiya ce me muka aikata a bayan mutuwa wanda za mu gani mu nishaɗi mu ji daɗi ka kuntata wa mutane kai tunanin Allah ba zai kuntata ma ba wallahi ba wani shugaba da zai kuntata wa al'umma sai Allah ya kuntata masa wallahi al'azim babu wani mai kuɗi da zai yi rowa sai ya ga cewa rowa sharri ce a ranar da ya mutu sai ya ga cewa rowa sharri ce a ranar da ya mutu mutane sun zautu mutane sun ɗimauce mutane suna cikin kowa kuka yake yana cikin bala'i da musiba sai wasu 'yan tsiraru su suke jin daɗi a cikin al'umma yanzu mutane tun kafin ramadan ya zo an fara yin muƙaddima ta sharri ba mu san ya zami a cikin ramadan din nan ba to da ramadan kuma ko ya za a sai sukari da ramadan kuma ya za a yi batun shinkafa yaya batun kosanmu da kununmu na ramadan wai yanzu mutane har sun fara bukin har sun fara bukin mutane sun fara bukin cewa da Allah kar a manta da su a garin Ramadan a kunun Ramadan a abincin Ramadan a yaya za a yi da su Ramadan ya salam kira na zuwa ga mutane a irin wannan yanayin da ake ciki shine bayan bayan wannan zikiri da na ambata eh, eh, hasbunallahu wa ni'mal wakil ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith istighfari mu yawaita istighfari saboda yana jawo arziki to abu na hudu yan uwa masu yasun daraja akwai wani haƙƙi na al'aqarib wanda duk yake da wadata ya san yana da makusanci shine ka yi kokari ka duba makusantan nan naka ka duba masu rauni wayanda ba su da yanda za su ka dan aika musu ko kuɗi a kawun ɗinsu cewa ku je ku sai dan wani abu ko ka dan aika musu dan wani abu ko kuma ka sai abincin ka bayar ka duba dai wace hanya za ka bi ka sauƙaƙa al'aƙarib sannan ka duba jiran maƙota sannan ka duba waɗanda suke ala sannan ka duba fa'amma sa'il falatan har ku duba waɗannan ku duba waɗannan duk mu kyautata wa junanmu musulmi ɗan uwan musulmi ne assalam yan uwa masu daraja a tsarin Allah baya karya arzikin mutumin da yake alkhairi sai dai ya haɓaka shi wallahi manzan Allah ya ci duk wanda ya saki makocinsa ya kwana da yunwa shi kuma ya ƙoshi ba zai ji kanshin gidan aljanna ba annabi ya faɗi wannan magana ci duk makocin da ya kwana shi ya ci ya ƙoshi amma ya tabbatar makocinsa bai ci ba kuma ya kwanta ya yi bacci bai binkita ba bai gano ba wallahi annabi ya ce ba za ka ji kanshin gidan aljanna ba kana gani ana raba aljanna za a ce ai ka ban makocinka da yunwa kuma a halin kana da damar taimaka masa baka taimaka masa ba ɗazu muna tafiya da ɗaya daga cikin yan eh, uwa malam usman ladan wallahi wani ya tare mu kamar zai faɗi ƙasa yana kuka dan Allah ku sai min dankalin hausan nan dan Allah ku sai min dankalin hausan nan ce shi ne zan je in dafa kawai da ruwan zafi mu nemo kirare mu dafa shi haka kawai yara su ci tabbatar sun ci abinci wallahi ya bashi da kuka yan uwa masu daraja Allah ya sa muku tausayi da imani da jin kai Allah ya sa muku farin ciki Allah ya ɗaukaka sha'aninku yan uwa masu daraja muna kira zuwa ga dangote dan Allah ka ji tausayin al'umma ka fitar da dukiya kai abin da ya kamata ka fitar da abinci ka damka a hannun masu tausayi da imani kar ka nemi masu kuɗi yan uwanka ka ce sira ba ka zo ka samu gurare waɗanda suke amintattu ka damka da kanka ka tabbatar ya je abincin da ya zo wajen talaka a cika ga yadda Allah zai sa albarka a wajen refinery ɗinka da abubuwanka ya kai buwa abdulsamad kana cikin mutane da mutane suke kyautata maka zatuwa abubuwa da simintin ka dubu uku da ɗari biyar yanzu siminti ya kai dubu takwas da yanzu mutane sun dakatar da aikin gini wallahi dewa mutane yanzu sun dakatar da aikin gini an shiga kakanaka kuma simintin nan duk da dai mu ba mu san yanayin duniya yadda take tafiya yadda take ba mu san yaya mutane labarin da suke bayarwa shine simintin nan fa daga Allah ne kuma arzikin ƙasar nan je ta Najeriya fa abinda mutane suke faɗa kenan dan wasu kila injinan ku ne da za a dan yi sabisin su da waye wasu suna ga kamar babu dalilin da zai sa ma eh, duk ba mu sani ba muna mai da ilimi zuwa ga Allah amma dai ana ga bai kamata yi wannan tsadar ba yanwa masu daraja to duk da abinda hankali zai iya ganowa kaga za a yi transport sa a ɗauka a kawo shi ko da babu komai amma dai a duba hanyar da za a sauƙaƙa mutane su dawo su gaba da gini wasu su fita daga haya da damuwa buwa wallahi na sha jin mutane suna faɗa alkhairi a kanka ka duba Allah ka duba girman Allah kar ku ji tsoron talauci dan girman Allah ku tausaya mutane ku kawo musu ɗauki da jin Allah ya ba ku ikon fahimtar cewa wannan nasihar ina yin ta ne cikin girmamawa da ladabi wallahi ina yin ta ne ba da wani manufa ba ta kullum zuci ko ina son dukiyar ku ta ragu wallahi sai dan son dukiyar ku ta ƙara nake faɗar abubuwan da nake faɗa muna da masu kuɗi da yawa a Kano mutumin Kano ya gamsu iya masu kuɗin da Allah ba Kano da za su yi tsari sai abin da ya kamata wallahi talakan Kano ba zai nema abinci ya rasa ba wannan shine yan nasihata da nake ganin ya kamata in gabatar da ga su sarakunanmu na gargajiya su ji tsoron Allah su fitar da dukiyoyi su yi kyauta 'yan siyasa su ji tsoron Allah su taimaki mutane su duba cewa ba za su iya mulki ba in babu talaka wannan masu kuɗi su san cewa talaka nan su suke siyan kayan ku haku ka zama masu arziki ku duba ku duba ku tausaya musu ku ji kansu sannan masu wa'azi su kansu su fitar da abin da Allah ya ba su su yi kyauta da shi su yi alkhairi su yi abin da ya kamata su taimaki mutane wannan shine nasiha ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh